صلاة الفريضة على الدابة صلى فريلا أكن دبة ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له واستقبل بها القبلة ba a sallan farilla wa in kana maridan ko da mutum bai da lafiya illa bil ardu sai a kasa illa an ya kuna in zama salla jalisa sai dai ko da a ce in ma ya sauka kasa to a zaune zai yi sallah sallah jalisan ko ima allimar da fali salli ala dabba ya sallah kan dabban ma ba don tuka falahu bayan an tsayar masa da ita واستقبل بها الكملة أم إسكن تديت الكملة الرؤاف في الصلاة هبوا أصلى هبوا جيني دينغ زبرا وتنتهانتي ومن رعف على مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسه ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلقها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله <coughs> بأصبعه إلا أن يسيل أو قد أو يقطر ولا يبني في كيء ولا حدث wa marra afako wanda ya hagu tare da liman kai ne kana bin liman kwatsam sai gaji ne ya bullo maka ta hanci shar shar shar kharaja fagasalar da ma ya fita masa masa ita yawan kojinin sun bana ci gaba da gini malam ya takallan muddin bai magana ba na abin da ke damun mutane misali a ce makaran kana bi kaga dai kana gaba da masallaci rijiyan kenan haɓo na zuwa ma shar in ka juya ka fita ka ko ka ba alƙibla baya ka je ka ɗebi ruwa ka wanke ka yi kuskura ka yi wane ne ba alura ne ba ka samu ɗan abin ya tsaya ka rugo ka dawo ka samu ka ɗora ba ta ɓaci ba au yamshi ala najasa kuma bai taka najasa ba eh a ah, wannan ishi ma haka sai da in ya dawo shi kuma ba zai mulkin mulkinsa ba sai ya haƙura da wani wala ya bani ala raka'ati mutum ba zai gini karaka ba lam ma bi sajadataiha bata cika da sajadodinta ba waliligiya jefar da ita wala yansarifu lidamin khafifi mutum ba zai fita ba saboda jini kankani wale tilhu bi isbo'ihi jini ya fara zuwa ɗis ɗis ya toshe shi da yatsansa illa an ya sila au ya katura sai dai in yi tsartlowa yake kwararowa yake ina ainihin kwararowa ina diga kaga zai bata cikin masallaci wala ya bani fi in ba a yin gini a amai ولا حدث كحدثي ومر عفا <coughs> بعد سلام الإمام سلم وانصرف وإن عفا قبل سلامه انصرف وقصل الدم ثم رجع فجلس وسلم wanda ya haɓo سلم sallame liman to sannan ya tafi wurin wankin jininsa wa afa kabla salami in yi haɓansa kafin ya sallame in sarrafa ya fita kawai wagga salar da mai wanko jinin nan sun maraja ya dawo ko fajalasa wa sallama yi zauna ya sallame wato abin da ya danganta saboda kaga in farkon zuwa ne kaga mutum ba zai iya haƙuri ba wani ra'ifi mai haƙo ya samu an yaba ya fi manzili ya gini a wurinsa idan ko ya isa an yi durka baƙiyata salatul imami in ya fidda ƙauna kafin izo zai tarar liman ya sallame sai gini a can illa fil juma'a sai dan juma'a ne fala ya bani illa fil jami'a ba zai yi gini ba sai a masallacin juma'a addamu yusibu thawbal musalli jini da kan samu tufafin mai sallah wa yaghsilu qalilad dami min ath-thawbi wa la tu'adu as-salatu illa min kathirihi wa qalilu kulli najasatin ghayrihi wa kathiruha sawa wa damul baragisi laysa alayhi ghasluhu illa an yatafahash wa gisilo kalilar dami akan wanke kankanin jini mai na athawbi daga tufafi wala ko tu'adu salatu ba a sake sallah illa min kasiri sai dai mai yawa wa kalilu kulli najasatin Gairi da kankanon najasan waninsa wa kathiruha sawa najasar da aka mata rangume ta jini ne kawai wa damul su da jinin kudin cizo laisa alaihi gaslo ba sai ya wanke ba illa an ya tafahasha sai dai in yayi muni to ya zo ma didi ha igowa الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكان ربنا ربنا تقبل منا جزاكم الله